a yau ma a cikin irin shirashen da muke kawo muku kai tsaye mun zo wata kasuwa kasuwar da ake sai da raguna a cikin birnin katsina inda za mu tambaya kuma mu ji yanayin farashin su wa'annan ragunan ya suke sannan kuma menene bambancin za mu ji daga bakin su wa'annan masu sai da raguna menene bambancin farashin raguna wannan bana kenan da kuma bara wannan kasuwa ta raguna tana nan a a nan kusa da babbar roundabout na gra wato roundabout din tsohuwar gidan gwamnati da ke cikin birnin katsina tare da ni akwai shi wanda ya sada da ku abdulbasir yaro malumfashi wanda muke tare da shi yanzu haka ana ga albasir mu matsa cikin ragunan nan ina fatan dai ka sai rago dai ko kamar yadda kuke gani ga raguna nan a manya-manya da kuma matsakaita daidai a wanda za a iya yi layya da su kuma gani nan na shigo inda na samu a su masu sai da ragunan nan inda za mu zanta da shi kan shi ciyaman na 'yan ragunan nan domin mu ji a yanayin farashin raguna yake a wannan kasuwa ah. sannu ku da aiki ya kasuwa duk da dai ciyaman yana dan waya bari mu saurare shi kamu mu ah, zanta da shi yanzu dai ina zuwa dan ba ni minti dan ba ni minti a'a ai yanzu ina zuwa na ci kudin rago ne dan jira ne ciyaman mun iso gare ka to alhamdulillah sannu ku da zuwa yawa ga kasuwa nan zan iya cewa alhamdulillahi akwai raguna ga sunan kowane mutum yake bukata akwai shi ya yanayin raguna yake bana to yanayin raguna alhamdulillahi kullum ita rayuwa ma duk shekara akwai abin da yake zowa da shi a kasuwar rago bana alhamdulillahi kusan tana tafiya daidai da ta bara don ni dai a inda nike nan kasuwa ta gaskiya ban ga wani bambancin ƙarin kuɗi na bana ba da bara a yadda dai nake sai da kaya bara ha kuma wannan yanayin da muke kai duk da an samu bambancin kayan abincin su dabbobin wanda suke ci to gaskiya farashin sai da aka so su da yadda ake saida su bai bambanta ba ni a kasuwata kuma waɗanda da suka saya bara majority din sun fara dawowa suna tsaye. kuma sai ka ji mutum ya ce wannan kamar na bara wani ya ce ai wannan ma na bara kuma kudin ba su mm. bambanta ba saboda haka fatan mu dai kawai Allah ya ba mutane iko da suka dage suna layya Allah kuma ya ba su ikon su zo su tsaya da yanzu kamar amma dai kaso na akai sauki amma kaman a ce wannan ragon misali eh. kaman nawa farashin shi misali to kamar wannan ragon a bara zai kai dubu saba'in da biyar tamanin a banan nan ma yanzu in ka ban wannan kuɗin zan iya baka shi mm. in dai ka yi layyar bara kuma ka rike da abin da ka saya ka rike da abin da ka yanka bari in tada ma kan shi ka gani to ku gashi ciya ba ku gashi <laughs> ka gani eh. ko yanzu kudin bara shine ni wuri na a bana kwarai da gaske kamar to shi wannan fa duk da dai kamar na ga girman su daya a'a wannan ya dala shi girma wannan yanzu da ka ci man naira dubu saba'in zan baka in ma kana da wani wanda zai kawo insha Allahu har kuɗin mota zan bada a kai inda yake an samu wani abu in Allah ya so da kuma an ci kaɗan mai albarka ga wani babbacin a iya cewa kamar ya dan so ya dara su girma wannan ko mm. to wannan a bara akan same shi kamar 250 240 amma dai a wannan gabar yanzu duk wanda ya ban dubu ɗari biyu jikka zan ba shi wannan ragwa in Allah ya so da ha kai mashi ha gida ko kai ka zo da motar ka kai in sa cikin tawa <laughs> wannan to ce man ah, ka san ana ta korafa korafa musamman ana ganin a kamar yadda ake ta uh, cece ce cewa bana abin kamar ya tashi farashin raguna kamar masu sayar da raguna suna tsawalawa har ban mantawa akwai wani hoton da nake ganin wasu raguna ma ba su kai wannan ba amma idan ka ji kuɗin shi a kai ka ce abin ba haka ba ya kake ganin yadda mutane suke kallo musamman kamar da nace farashin raguna a wannan sallah magana da kake kaje wata kasuwan ne kuma kawo bincike ni kuma nan kasuwa ta inda ka same ni na gaya ma nan na yi bara nan yi bara waccan ne waccan kuma ba na gashi Allah ya sa muna raye kuma nan nike ta kuma na baka tabbacin cewa abin da ya faru bara kusan ni bai da bambanci da bana ai da ni nake sai da kayana saboda haka ga in wani ya ce an tsawwala wani wuri to kila waccan kasuwai kila su ma da suka so kayansu amma dai mu dai nan bakin gwargwado muna haƙuri da abin da Allah ya bada kuma mai albarka kuma muna samu kuma ana sayi wurin mu so ina ga mu dan ƙara zagayawa domin masu kallon mu su ga a yanayin raguna ciyaman da kuma farashin su shigo hannun shigo da jan mata ba dai su tunkuyi ko ciyaman a ba su ai tunda kana tare da ni ba za su tunkuye ka ba <laughs> albasir mu shigo cikin eh, kasuwa to a masu kallon mu za ku iya bada gudunmuwar ku kai tsaye a wannan shiri da muke kawo muku na musamman akan yanayin tsadan bisashe ma'ana raguna da tinkiyoyi a cikin birnin katsina mata ne to duk da dai a iya cewa su ya farashin mata yake ga yanzu wannan duk girman ta eh. ba ta wuce dubu arba'in ba to duk girman wannan da manta da namanta kuma kaga tana da girma gaskiya in kana so na sai da ma ban kuɗi yanzu wannan zan ban maka ita arba'in ba biyu in kana da kuɗi ƙasa yanzu talatin da takwas kenan talatin da takwas duk girman ta Mm, gaskiya ne wannan zan ba maka ita talatin da biyar duk girmanta to a maganta ita ce okay talatin da biyar talatin da mm. sai mi gaskiya ne ka yawwa wannan an sai da ita ma dubu talatin da biyar saboda haka kaga magana in dai an tashi in Allah ba da ikon layya a wannan wurin za a iya yin layya hankali kwance Allah ya kawo akwai rangwame fatan mu Allah ka ba mutane iko su zo su raya wannan sunna su saya kuma su yanka kuma Allah ya bada ladai sai amma kamar gurin nan duk da dai a na san ta iya yiwa ba wannan shekara kuka fara zama a gurin nan ba ko ba ran salar ta wuce ma kun zauna a nan gurin akalla mun kai shekara goma sha biyar muna zama a wannan wurin duk shekara duniya muna daura busashe nan kuma Allah ta'ala yana kawo kasuwa ana saidawa ko masu saya suna jin daɗi mu da muka kasa sana'ar muna jin daɗi muna fata ubangiji Allah ƙara ba da ikon juriya akan ita wannan rayar da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam to a chairman mun gode kuma masu kallon musu su kansu da fatan cewa za su zo su nemi rago mai sauki a nan gurin Eh. to a masu kalanmu kamar yadda muka faɗa wannan shiri ne na musamman game da yanayin tsadar raguna a cikin birnin katsina to a za mu so mu yi fira da kai kai tsaye a mi ka zo yi a wannan kasuwar raguna na zo siyar ragu. to baya ga nan kila kaje ya kake ganin musamman farashin raguna kila a wasu gurare a cikin garin katsina eh farashin dai gaskiya a wannan shekaran farashin ya aura ya fi na wancan shekaran da yayin inda economy yake gaskiya farashin ya bambanta ya na tattalin arziki kenan tattalin arziki ba shine economy eh don tattalin arziki gaskiya farashin ya aura a adada inda muka samu a bara a yanzu da ya aura mm, gaskiya dai kamar yadda muka yi dama magana da shi kan shaman cewa akwai korafe-korafe musamman a kafofin sadarwar zamani kan cewa a farashin raguna musamman do amma a wasu garuruwa ba a katsina ba mm. ya haura don ni har ragon dubu ɗari takwas ɗazu sai da na gani an nuna man shi kuma idan ka duba shi sai ga kila bai wuce wancan na dubu ɗari biyu ba amma dai a abuja ne to amma ya kake gani nan a cikin garin katsina eh a cikin garin katsina gaskiya rago farashin shi ba iya adawa da abuja don yayin wurin zama abuja capital ne kuma wanda sun siya sun biya kudin mota da wasu ababai kamin sun kai can farashin nan da ya yi dama a ada da abuja to mun gode da fatan za ka samu rago kuma mun zai maka sauki yawwa sai ka ga ya yi mun sauki ya so ya so ba ya zo insha Allah za a yi sauki to shi kenan jama'a masu kallon mu mun gode kware da kuka samu lokaci to ga ma wani kwasoma nan shi ma za mu zanta da shi wani Mun tare mai nama to Mun tare mai nama duk da dai kaga sana'a ka ce sai da nama amma ya taya za ka alakanta farashin raguna a katsina da sallar bara da kuma bana gaskiya an samu bambanci tsakanin shekarar bara da ta bana saboda rago bana bai da tsanani sosai kamar irin yanayin bara saɓanin kuma yadda wasu suke ganin cewa bara ya bana ya fi tsanani akan bara eh yanayin kuɗin ne dai kamar ba irin na bara ba shi yasa saboda ka san abin ya riga ya canza yanayi shi yasa kake ganin kamar ko banan ya fi bara tsada saboda yanayin kuɗin ne darajar kamar ba ta kai ta bara ba saboda abin da kake saye dubu ɗaya bara yanzu bana sai ka saye shi dubu ɗaya ɗari biyar ko dubu biyu to hmm. shine ake ganin wannan bambancin tsadai saboda ragon dubu talatin ka bara shine yanzu ake saye dubu arba'in dubu arba'in da biyar to amma yanayin ɗawainiyar ragon ne ke da yawa eh. a wace shawara za ka ba musamman mutanen da suke dauri a niyan yin layya a wannan shekarar to shahara da nake ba su dai rago dai bana gaskiya yana da saukin sai bakin gwargwadon iko ga wanda Allah ba ikon sai eh, yana da sauki gaskiya ba kamar barin ba to dan dai yanayin kuɗin ne da ya canza lokaci ya eh, kasa abin ya riga ya canza lokaci kuma abin kasan tafiya yake ba baya yake yi ba shi yasa kake ganin abin naira goma yanzu yake koma naira talatin naira arba'in to matsalolin da ake samu kenan ga yanayin rayuwar tagu. kuma ni ne alhaji mutarin mai nama muna yanka shanu mu ma a ka ganin ba cinikin naman yanzu saboda mu mun samu sauƙin shanun amma ba a sayan nama sannan muke saye dubu ɗari biyu da hamsin yanzu muna iya samun shi dubu ɗari biyu ma to amma kuma yanayin sai da naman sai kai ta fama da sai da naman kuma naman bai samu shiga ba ka so saukin amma ba a samu mai sayi ba kuma saboda dai yanayin tattalin arziki yawa saboda yanayin tattalin arzikin ƙasa ba to haka dai ake ta haƙuri da wannan lokaci to mun eh. gode kwarai duk da dai cewa kai kanka sana'a ka sai da nama ba sai mun ce ma za ka layya ba wannan layya ta ta waje ba kila har ma ka ba wani wani wani shi ma kyauta ya layya da fata ni ma zan zo an sa rago guda alhamdulillah ko kashin miya ba a kashin miya to na gode kwarai to jama'a mun gode kwarai da kuka samu da duk wanda suka yi mana comment wanda ba mu samu karantawa ba za ku ci gaba da bayyana ra'ayinku akan ya yanayin farashin raguna yake suke a cikin birnin katsina a wannan karkashin wannan bidiyo a wurin sayar da raguna da ke nan a bakin babban runabout in jiyaɗe kusa da tsohuwar gidan gwamnati da ke a cikin birnin katsina da fatan za ku ci gaba da bibiyan mu a cikin shirye-shiryen da muke muku a wannan tasha taku mai farin jini ku biye mu sai wani shirin in allah ya yadda mun gode kwarai